Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina ɗahiru mai shanu ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin za ku ji cewar gwamnan jihar Borno ya yi kira da a fito da sabon salon yaƙi da 'yan bindiga a arewa maso gabashin Najeriya bayan da aka kai masa hari a jiya. sojoji suka bubuga bindiga kowa ya koma don saboda haka wannan ba abin yarda ba ne ba abin da za a ce eh ga shugaban kasa ya yi laifi ba ko ma baratai ba zan ce ya yi wani abu ba mutanen borno su tashi saya mutanen arewa su tashi saya in aka ce ana jin tsoro fa wannan abin ba zai kare ba dole ne mu tashi mu saya mu gan cewa mutanen nan sun koma sun fara noma in ba haka ba wayannan mutane na yara mu duk za su shiga boko fara. a jamhuriyar Nijar kuma yayin da a gobe ne take sallar idi Masu siyar da raguna a kasuwanni na ci gaba da bayyana yadda kasuwar su ke ci a bana. To za ku ji ƙarin bayani. Muna kuma tafi da rahoto na musamman kan hada-hadar sallah daga jihar Bauchi. Amma kafin nan bari mu fara da shan labarin duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. cutar covid-19 na ci gaba da karuwa a sassan nahiyar afirka kuma karancin kayayyakin gwaje-gwaje na dakile yunkurin da ma'aikatan lafiya ke yi a yaƙi da annobar a cewar irc wata ƙungiya ta ƙasa da ƙasa da ke gudanar da ayyukan jin ƙai kungiyar ta ce adadin waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar a nahiyar ya ninka abin da aka gani a watan yuli inda cikin wata biyun da suka gabata adadin ya karu da kashi 500 a cewar ƙungiyar ta irc mai zaman kanta dukkan kasashen da take gudanar da ayyukanta a nahiyar ta afirka babu wacce ta gwada mutum dubu takwas cikin kowane rukunin mutum miliyan ɗaya kuma adadin ya yi hannun riga da gwajin da ake yi a burtaniya inda akan samu damar gwada mutum sama da dubu ɗari biyu cikin kowane rukunin mutum miliyan ɗaya ƙungiyar ta kara da cewa bisa la'akari da waɗannan bayanai na karancin gwajin masu cutar akwai yiwuwar asalin adadin mutanen da suka kamu da ita ya haura wanda rahotanni ke nunawa Adadin masu ɗauke da cutar COVID-19 a duk faɗin duniya ya haura miliyan 17 yayin da yawan waɗanda suka kwanta dama ya doshi 670 kuma har ila yau Amurka ce kan gaba a yawan mace-mace sanadiyar cutar da waɗanda suka rabu da ita. Yayin da take da sama da mutum miliyan 4,400 da aka tabbatar suna ɗauke da cutar. a jiya laraba adadin waɗanda suka mutu a amurka ya haura dubu ɗari da hamsin jihohi irin su california florida texas kan fitar da sabbin alkalma da suka dara waɗanda suke sanarwa a duk mako ko kuma a kowane yini a jiya laraba kaɗai jihar california ta sanar da mutuwar mutum 197 kamar yadda alkalman cibiyar kiwon lafiyar jihar ta fitar adadin da ya haura 159 da jihar ta gani a makon da ya gabata ita kuwa jihar florida ta rawaito mutuwar mutum 216 yayin da texas ta sanar da mutuwar mutum 313 majalisar wakilan amurka ta fara aiwatar da wani sabon tsari na tilasta saka takunkumin rufe baki da hanci bayan wani umarni da shugaban majalisar nancy pelosi ta bayar pelosi ta fuskanci matsin lamba inda aka rika neman da ta saka matakan kariya a ginin majalisar da yake dauke da manyan jami'an gwamnati a dai daije laraba ta fitar da wannan umarni bayan da dan majalisa louis gomad ya kamu da cutar ta covid-19 ko a 'yan kwanakin nan an ga goma a ginin ba tare da ya sanya takunkumin rufe baki da hanci ba a birnin ho chi minh da ke kasar vietnam hukumomi sun ba da umarnin rufe gidajen shan barasa da na rawa sun kuma haramta tarukan jama'a da ya haura mutum talatin wannan umarni ya fara aiki ne da sanyin safiyar yau alhamis a wani mataki na daki da yaduwar cutar coronavirus bayan da ta sake balla a kasar a makon da ya gabata birnin ya kasance shine cibiyar kasuwancin kasar a nan kuma aka samu sabbin mutum biyu da suka kamu da cutar da ke da nasaba da barkewarta da aka gani a yankin da nan. mutanen biyu dai sun riga sun mika kansu a lokuta daban-daban kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta fitar a baya ƙasar ta vietnam ta zamanto abin kwatance a tsakanin ƙasashen duniya lura da yadda ta maza-maza ta dakile yaɗuwar cutar a yankunan ta. gwamnan jihar oregon da ke arewa maso yammacin amurka kate brown ta ce a yau alhamis jami'an tsaro na gwamnatin tarayya za su fara ficewa daga birnin portland bayan wata matsaya da suka cimma tsakaninsu da jami'an gwamnatin tarayya ita dai gwamnatin ta tarayya ta kare matakin da ta dauka na tura jami'an tsaronta tana mai cewa ta yi hakan ne domin a maido da doka da oda da suka cewa hukumomin jihar na zanga-zangar da ta ƙici ta cinyewa lamarin da ta ce yana saka gine-ginen gwamnatin tarayya cikin haɗari a mako mai zuwa ake sa ran shugaban africos alasan watara zai bayyana matsayarsa kan sake tsayawa takarar shugaban kasar ana sa ran zai bayyana matsayar tasa ne a wani jawabi da aka shirya zai yi wa al'ummar africos a ranar 6 ga watan agusta jam'iyyar rhdp mai mulki a kasar ta africos ta zaɓi watara don ya sake neman mukamin shugaban kasa a karo na uku amma kuma bai ce ofan ba kan wannan tai da aka masa na neman yin tazarci a farkon shekarar nan watara mai shekara shida. ya bayyana shirinsa na mika mulki ga sabbin jini amma ana ganin mai yiwa ya sake shawara ne bayan mutuwar firaministan ministansa amadu gwan kulubali wanda shi ya so ya gaje shi a farkon watan nan firaminista minista kulubali ya rasu sanadiyar matsalar bugun zuciya mummunar guguwan nan da aka wa lakabi da isayas ta ci gaba da curewa tare da dosar yankin karibiya bayan da ta dunkule wuri guda a kusa da puerto rico a daren jiya laraba ita dai wannan guguwa ita ce ta tara da aka rada wa suna cikin waɗanda aka gani a yankin tekun atlantika wacce har ila yau ta yi wa guguwar arin da aka gani a ranar bakwai ga watan agustan shekarar dubu biyu da 2007 fintinkau an dai ta yin gargaɗi a mafi aksarin ciki da wajen yankin na karibiya waɗanda suka hada da puerto rico amurka haiti da kuma wani yankin bahamas a kuma yau alhamis ake sa ran za a zabgarwa kamar da bakin kwarya tare da samun ambaliyar ruwa da guguwa mai karfin gaske a yankin Virgin Island da Puerto Rico. A yau Alhamis ake sa ran dawo da buga wasanni a gasar kwallon kwando ta NBA a nan Amurka. Mako ashirin bayan da aka dakatar da gasar sanadiyar cutar COVID-19 da ta barke. Ana dai gab da kammala gasar ne sai aka dakatar da ita. Za dai a kara ne a wasanni takwas da aka tsara timatimai ashirin da biyu za su gwada kaimunsu. su. daga cikinsu akwai kungiyoyin da suka riga suka yi nasarar shiga zagaye na gaba yayin da wasu ko ke kokarin tsallakawa zuwa zagayen zade a ci gaba da buga gasar kwallon kwandon ta nba ne a filayen wasanni uku da ke farfajiyar wasanni ta disney a birnin orlando da ke jihar florida inda 'yan wasa da kwace-kwace suka kwashe makonni da dama a killace. Mahmud Lalo wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu shiga taskar rahotannin namu. A Najeriya, jihar Borno na ɗaya daga cikin wuraren da 'yan bindiga suka fi addaba. A jiya ma rahotanni suka bayyana cewa an kai wa gwamnan jihar Farfesa Umaru Babagana Zulum wani hari. Gwamnan ya bayyana wa wakilinmu cewa a ganinsa ya kamata a fito da wani sabon salon yaƙi da 'yan bindiga a yankin wakilinmu haruna dauda biyu ya aiko mana da wannan rahoton The issue is not about lack of equipment. It's not about lack of personnel. I think that's enough personnel. And what has happened in Baga yesterday is a complete sabotage. People should not blame the president. You know, even the Barate to some certain extent. But the issue of command and control structure has to be looked into. Gwamnan jihar Borno Professor Bagana Umar Zulum kenan ke bayyana shakunsa game da harin da aka kai masa ajiya a garin Baga lokacin da ya je ganewa idanunsa irin halin da garin Bagan ke ciki. Ya ce ya kamata mu sake duba wannan matsalar don wannan mutum. ba na rashin kayan aiki ba ne. ba kuma na rashin ma'aikata ba ne. ina ganin akwai isassun ma'aikata abin da ya faru a garin bagajiya zagun kasa ne kawai tsagoranta don haka kar mutane su kalubalanci shugaban kasa ko kuma buratai amma ya kamata a sake duba yadda ake bada umarni wajen gudanar da wannan aikin gwamnan ya ce wannan hari dai ba zai sa shi a karaya ba amma dai yana kokonto game da wannan hari da aka kai masa har ma ya karin bayani kin harshen hausa game da wannan harin da aka kai masa kamar haka jiya mun zo nan garin kukawa ba ga wani hukun da ya shige mutane sun kai kamar dubu dari biyar ranar gari alal hakika mun ba abinci ma mutane ya kai dubu tamanin sauran yaran su ne ba yadda za a yi gwamnati ko wani jos ko mutane agaji su zo su ba da abinci ma mutane da biyar abin da muke so ba wani abu bane mutane su koma garin su musamman baga chadi mutane da suna noma a chadi sun kai kamar miliyan goma amma yau ba kowa a cikin baga baga sojoji sun kai dubu da dari biyu shekara daya suna milfo milfo da cikin baga kilomita hudu ne ba su karbi wannan garin ba ja mun je ka gani abin da ya faru sojoji suka bubbuga bindiga kowa ya koma saboda haka wannan ba abin yarda ba ne ba abin da za a ce eh ga shugaban kasa ya yi laifi ba ko ma buratai ba zan ce ya yi wani abu ba amma dole a duba wanda suna kasa a tabbatar cewa a gaya musu shiga garin nan amma a karshe dole ne mu tabbatar in wannan abin ba zai yiwu ba mutane su zo mu tara kanmu da maharbin mu mutane dubu biyu uku mu shiga da polis na wanda mu je mu dauki baga ban san amfanin soja nan ba soja dubu da dari biyu suna baga a cross soja dubu daya da bakwai banda officers a mil 4 soja dari hudu da hamsin a munguno soja dubu da dari tara tukuna wani ce mun ba soja akwai sojoji abin dole ne a duba me ya sa wannan abu amma fa an ba mu yi wani abu ba mutanen borno su tashi saya mutanen arewa su tashi saya in aka ce ana jin tsoro fa wannan abin ba zai kare ba dole ne mu tashi mu sayar mu gan cewa mutane nan sun koma sun fara noma in ba haka ba wayan nan mutane na yara mu duk za su shiga boko haram yara dubu dari hudu in su shiga boko haram me zai faru bayan wannan hari da aka yi na garin bagande ko a jiya ma sai da aka sake kai wani harin kan wasu daga cikin tawagar gwamnan da ake kira advance party kan ɗaya daga cikin abokan gwamnan da ake kira injiniya bakin zare kuwa da shi ma allah ya tsirar da shi na kuma tuntuɓi rundunar 'yan sandan jihar borno game da wannan batu wanda mataimakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar asp yakub muhammad ya ce suna sane a kai ko da shige ba su da cikakken rahotanni a kai amma a iya rahotanni da suka samu a yanzu hakan babu mutumin da aka kashe kuma suna nan suna ci da karɓar rahotanni a kai. The governor and any other person persons in the entourage are Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu, dangane da sallar Idi kuwa wacce za a yi a gobe Juma'a, wakilinmu na Nijar Haruna Mamman Bako ya tattauna da wasu masu siyar da raguna a kasuwa domin jin yadda cinikin bana ya kasance. din yanzu da take ciki sai a hankali dan dole ka ja hadin tsada tsada sai ka zo kasuwa ka gani tunda abin gashi nan kuka na akwai gabaki a ce tsada bisashen babu ciniki sai ka zo tambayar din bisa a ce maka nawa ka ce kaza sai ga mutum ya gaba sai kai ba saboda hanyoyin ga namu da an ruhe yanzu ma karshen ta ne daga ta lalace yanzu har mu da Najeriya suka so bisa suna wannan ga kira gaba mu Najeriya suka ta dauka nan ga akwai bisa insha Allah sai sallama ta mu da bisa irin da halin bisa yake yanzu tunda yanzu na abin da hagan nan ga yanzu na kasuwa ta so mu shiga ko yi ba ai ba cikin kashi biyar kashi guda bai kashi guda na wata ya shigo to gaskiya dai bana farashin da muka gani akwai sauki ba kuma irin na bara ba dan gaskiya bara war haka don ragon da ka sai na jikka saba'in in za kuma so irin shi kai dan sana'a sai ka so jikka saba'in da ko saba'in da bakwai in duk ka sai da rago na jikka ɗari ka koma sayan irin shi sai ka so ɗari da goma ko ɗari da ishirin ga bara to amma ha gaba na har zo dai dankalin na muke tun da rana ya to ina ganin wancan na sai da rago goma wurin gaba saboda hadin rashin ciniki mai jikka hamsin yana samun rago mai arba'in da bai yana samun rago don shi daga nan har zuwa jikka ɗari biyu akwai a asuman manu na masalata farashin dai raguna ga sunan dai yau an shanya suka akwai rago kuma akwai tunkiya to takwan masayan dai yanzu muna nan muna kallon su amma suna nan suna dan tattaya da sun ga dama to amma abin halo dai ba mu sayan da dosa ba tunda dai rana ba ta rage tayi ba abin yanzu na an kaso ma su ma wasu da suka zo sayan bisa shan a kasuwar ta birnin Kwanni sun yi ne karin bayani game da halin da cinikayyar bisa shan saye da sayarwa take ciki a wannan shekara. Rana Hassan. To gaskiya yanayin dai bana sai dai a ce an gode ma Allah saboda irin ciniki irin na a ce sallah shekarun baya da ta kai ita dai sallah ta bana gaskiya ba ta yin shi saboda ka san an samu waya da an kasha babu irin wayannan kuɗi tun da yanzu akasari wanda ka sai na sayar ragon ka dari shi yanke yanzu sai ka iske ya sayi na sittin ko na hamsin ya kuma tun da lalura da duniya ba dai sai ya bayanin ta ba irin war take bana so ga su ɗabi na sayi ka dari da ka biyu shi kuma ci mina albarka. ko ga sunan da wata duk dai ta kwari tana da gwargwadon hali yar za a sayanta da kamata da eh, kima kuɗinta. to madalla har yanzu dai kan hada-hadar sallah. Yanzu ga Ibrahim Abdulaziz da rahotonsa na musamman. A yau Alhamis ne ma aka yi hawan Arafa ɗaya daga cikin rukunan aikin hajji wanda kuma a gobe juma'a al'ummar musulmi a faɗin duniya za su gudanar da hidimar babban sallah wato sallar laya inda akan yanka raguna tumaki awaki shanu da kuma rakuma a matsayin hadaya to sai dai kuma ba kamar shekarun baya ba a bana sallar har na mako zuwa ne a wani mawuyacin hali na annobar cutar coronavirus da kuma rashin kuɗi a hannun jama'a yayin da ko a bangare guda masu sai da dabbobin ke mako kawo na rashin samun ciniki to wai koya kasuwar raguna suke a bana alhaji muhammad yelo da ke ma zama sarkin tikin jimeta cewa ya yi. Sunana Alai Muhammad Yalo, sarkin tikin jimeta, Yola North lokar Gamman Adama State. To alal hakika za mu ce alhamdulahi godiya da yabo ya tabbata ga Ubangiji talikai. ainihin yanayin yadda ake ciki a halin yanzu kasuwa dai za mu ce ba ciniki saboda yanayin eh, hali da ake ciki a yanzu wanda kusan za mu ce eh, ni a shekara ta kusan 60 a yanzu zan ce 40 da wani abu ina kasuwa amma ni ban taba ganin lokacin da za a ce abinci ya yi tsada dabba ta yi tsada ba wallahi sai wannan kawai. Shi ko Ahmad wani magidanci da ya zo sayar ragon ya kuma bai ne da ya samu kasuwar. Suna Ahmad yana eh, zo sayan rago ne. Gaskiya dai a yanzu kam ba su yi tsada kamar zuwa yanzu dai kan ba su da eh, kuɗi sosai kamar wancan karon da aka yi. Kamar farashin raguna kusan haka lamarin yake a bangaren kayan abinci. Hamisu Dahiru sana'ar kayan gwari yake yi ya ko na dalilan tashin gwaron zaben a yanzu. Eh, sunana hamisu dahiru kuma ni ina display a wannan kasuwa na gwari mai albarka to alhamdulillah shi farashi gaba daya wannan shekara sai mai wa Allah godiya sakamakon aka duba yanayi da ake ciki komai ya zama wani iri saboda haka mukan kayan mu daman kaya ne wanda aka sani akwai lokacin da yake da arha akwai lokacin da yake hawa to a wannan shekara gaskiya an yi rashin sa'a kayan zai hau sakamakon mu ba mu da shi sai mun je wata kasa mun kawo kamar tumatiri nan muna kawo shi daga benue ne kamar albasa ana kawo ta daga gaidan yobe state kamar abin da ya shafi tattasai muna kawo shi daga gefen katsina ne to dole ne kuma yanayin yau kowa ya riga san yadda halin eh, da ake ciki gaskiya dole ne kayan zai yi tsada a yanzu kan kayan zai yi tsada amma duk da haka dan kasa ya fara zuwa muna ganin zuwa bayan sallah komai zai yi sauki insha Allah to sai dai ko wannan magidancin ya bukaci 'yan kasuwa ne da su masu tausaya ganin irin halin da ake cikin sunana yusuf abubakar na zo sayan kayan miya ne a bisa ga mabukaci bisa ga lokacin sallah ya kawo kai magidanci zai gari ya samu abun da zai kai wa iyalinsa da sauran yan uwa to a baya dai farashin gaskiya bai kai yanzu ba a da dai muna sayan mudu naira ɗari bakwai garamin mudu muna sayan shi ɗari uku da hamsin irin kamar tattase na mudu kenan to bisa ga a yanzu kuma ana sayan naira ɗari tara mudu a wani wuri ma ka same shi a dubu ɗaya to kaman bisa ga kwandon albasa wannan da muna sayen sa naira ɗari takwas zuwa dubu amma da ka yawa dubu da biyar to irin dan garamin kashi nan da ana dan samun sa bisa ga sauki 250 amma zai yanzu 500 to masu yan kasuwa su sai da ka dai su yi hakuri dai su dan rage mutane bisa ga yanayin da ake tafiya bisa gwamnati ma tun da ita ma bata yi mutane daidai abin da ya dace ba su mata su kuma su yan sassausa a samu afuwa kana gani ko sallah ya kawo kai a ce za a dawo labai da amfani shawara nake bara a addinance ma ana bukatar mutum ya zo bukatar sa dan masa sassauci a lokutan baya akan yi tanadi na musamman ga waɗanda ke cikin mawuyacin hali musamman 'yan gudun hijira domin su ma a yi shagalin da su wannan ko ita ce tambayar da ne wa Mr. Midala Iliya Anuhu jami'in hukumar nema wanda ita ke kula da sansanin 'yan gudun hijira a jiyon Adama da Taraba. A shirin da muke shirin kamar yadda muke ba su abinci normal na na ever month da ke bar in Allah ya rama next week za a kai musu abinci don a yi abincin da za a kai musu. akwai wata maganin saniya kamar ko a yanka kamar yadda ake idan sallah zo ko kismeti <laughs> to wancan ba sani ba tukuna <laughs> eh, eh, eh. wancan ba sani ba tukuna abin kwa da niyya eh to wata rana dama wata rana ba wai sai sai gwamnati ba kalan ko hmm. akwai stakeholders hmm. wanda tun tun dama kamar group haka kamar kamar muslim council da su wayan christian kan hmm. wata rana suna donating kayayyaki haka in festive ya zo to muna jira in sun donating mana wannan abun za mu kai musu kamar dai sallan azumi a wannan karon ma tuni gwamnatocin wasu jihohi suka ma soke batun hawa da kuma gaisar sallan da akan kai fadar gwamnati a matsayin matakin kan da na magance a dora annobar cutar coronavirus wato cutar da yanzu ma ta tsaye da komai a duniya to wai koma akwai shirin da hukumomin tsaro ke yi game da kare rayuka da kuma duki a lokutan bukukuwan sallan dsp suleiman ya hanguroje kakakin na 'yan sandan jihar adamawa ya kuwa irin matakan da aka ɗauka. Ah, Ibrahim Abdulaziz rundunar 'yan sanda na jihar Adama suna taya al'umman musulmai na fadin duniya gaba daya game da murnan bikin sallah da kuma fata a yi cikin kwanciyar hankali da lumana. Na biyu ina tabbatar ma al'umma cewa rundunar 'yan sanda na jihar adamawa mun riga mun shirya tsab domin ganin an gudanar da wannan biki cikin kwanciyar hankali da lumana har ila yau muna kira ga al'umma da kar su manta cewa dokokin da gwamnatin tarayya da suka yi nan kuma idan lokacin da mutane suke bukukuwa kar su manta su yi kokari eh, su yi biyayya ga wannan doka sakamakon a samu dai a guji wannan annoba da ta taso sannan kuma yana kira ga al'umma har ila yau su ci gaba da ba rundunan 'yan sanda da sauran jami'an tsaro haɗin kai idan har akwai abin da suka ga ya yunkuro zai yi barazana ga rayuwarsu to su gaggauta faɗakar mana domin mun riga mun tura jami'an tsaron mu kusa da al'umma domin su gaggauta ɗauka musu matakan da ya dace. ma da menene fata ko shine Allah sa ma a gudanar da bukukuwan cikin koshin lafiya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya To a gaida Ibrahim Abdulaziz To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. asalamu alaikum barkanmu da ganin wannan lokaci da muke kawo muku takaitattun labaran wasanni daga wannan gidan rediyo na murya Amurka. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Bayan haka za mu kai ku can ƙasar Hollands da za ku ji cewa tsofin kwacocin kungiyar kwallon kafa na super eagles guda biyu wato clemens westerhoff da kuma johannes bonfere sun sa zare a tsakaninsu a gaban wata kotu dangane da zargin almundahana kan batun yin ujoro ko kuma abin da ake kira da sunan match fixing a lokacin kwallon duniya a shekara ta 1944 da ake lakabi da suna nigeria usa 94 world cup campaign shi dai hope yana karan bonfere ne bisa zargin bata masa suna inda ya bukaci kotun red bank da ke netherlands da ta tambayi tsohon mataimakinsa wato bonfere da ya wanke shi kan batun zargin da yi masa na da wasan najeriya da kasar italiya kan kudi dalar amurka dubu dari idan za a iya tunawa wani lokaci a watan afrilun shekara ta 2020 an yayata a kafofin labarai a najeriya hirar da aka yi da shi bamfere a gidan wata rediyo da ake kira sport radio brill fm a aka to cewa tsohon mai gidansa kuma abokin aikinsa wato clemens westhoff ya sai da kwallo na rukunin da kasar najeriya ke ciki inda aka tashi a wasan najeriya na da kwallo daya ita kuma kasar italiya tana da kwallaye biyu a ragar najeriya westhoff ya kafe kai da fata cewa babu gaskiya a batun bomfare na zargin sai da wasan kwallon kafar a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafa najeriya ta ce babu wani zaben shugabannin kwamitin kungiyar kwallon kafa na jihar anambra chairman din ciyamomi na kungiyar kwallon kafa alhaji ibrahim gusau ya shaida hakan cewa musu aminta da abin da ya faru a ranar 27 ga watan yulin wannan shekara ba sabida haka hukumar nff ba za ta amince ba don har yanzu haramci kan harkokin wasanni na nan da randam alhaji ibrahim gusau wanda shi wakili ne a kwamitin manyan jami'an hukumar nff gwamnati da nff ba za su taba kasancewa tare da wannan batun zabe ba bugu da ƙari kwamitin covid-19 na jihar anambra ya fito karara ya ce kada kada gudanar da wannan taro na zabe a halin da ake ciki kuma shugaban hukumar kwallon kafar najeriya musa amaju phoenix ya ce yin hayar kwararren koci ma kungiyar kwallon kafa na mata wato super falcons na daga cikin muhimmin abin da hukumar ta sa gaba za a iya tunawa dai kocin kungiyar kwallon kafan matan thomas danube ya cingine aikin kocin club din ne a sabi da kasa cimma matsaya da daidaita bambance-bambance da hukumar nff musa phoenix ta kafar sadarwa instagram ya ce hukumar nff tana aiki babu kasala domin samo nagartaccen koci wa zakarun kungiyar kwallon kafa na mata ta nahiyar afirka wato super falcons da wannan ne kuma nake taya dukkan masu sauraro ranar bikin sallah babba wanda za a yi gobe idan allah ya kai mu muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria to a gaida abdulwahab muhammad da labaran wasanni cutar covid-19 na ci gaba da karuwa a sassan nahiyar afirka kuma karancin kayayyakin gwaje-gwaje na dakile yunkurin da ma'aikatan lafiya ke yi a yaƙi da annobar a cewar irc wata ƙungiya ta ƙasa da ƙasa da ke gudanar da ayyukan jin ƙai kungiyar ta ce adadin waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar a nahiyar ya ninka abin da aka gani a watan yuli inda cikin wata biyun da suka gabata adadin ya karu da kashi 500 a cewar ƙungiyar ta irc mai zaman kanta dukkan kasashen da take gudanar da ayyukanta a nahiyar ta afirka babu wacce ta gwada mutum dubu takwas cikin kowane rukunin mutum miliyan ɗaya kuma adadin ya yi hannun riga da gwajin da ake yi a burtaniya inda akan samu damar gwada mutum sama da dubu ɗari biyu cikin kowane rukunin mutum miliyan ɗaya ƙungiyar ta kara da cewa bisa la'akari da waɗannan bayanai na karancin gwajin masu cutar akwai yiwuwar asalin adadin mutanen da suka kamu da ita ya haura wanda rahotanni ke nunawa adadin masu dauke da cutar covid-19 a duk faɗin duniya ya haura miliyan 17 yayin da yawan waɗanda suka kwanta dama ya doshi 670 kuma har ila yau amurka ce kan gaba a yawan mace-mace sanadiyar cutar da waɗanda suka rabu da ita yayin da take da sama da mutum miliyan 400 da aka tabbatar suna ɗauke da cutar a jela laraba adadin waɗanda suka mutu a amurkan ya haura 150 jihohi irin su california florida texas kan fitar da sabbin alkalma da suka dara waɗanda suke sanarwa a duk mako ko kuma a kowane yini a jiya laraba kaɗai jihar california ta sanar da mutuwar mutum 197 kamar yadda alkalman cibiyar kiwon lafiyar jihar ta fitar adadin da ya haura 159 da jihar ta gani a makon da ya gabata ita kuwa jihar florida ta rawaito mutuwar mutum 216 yayin da texas ta sanar da mutuwar mutum 313 To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen mu baki ɗaya. Sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya na gabatarwa. Sai kuma Julie levis Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Ɗahiru mai shanu nake cewa a kwana lafiya.